ta'ala bayan haka yin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa Allah marabin sarki godiya da ya hada mu a wannan rana ta laraba 18 ga watan Juma da saniya shekara ta 1439 wanda shi ne daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2000 da sha takwas miladiya don ci gaba da wannan darasi na mako-mako a wannan masallaci mai albarka darasin tarihi maza Allah sallallahu Alaihi A wanda ake karanta muktasar siratin nabi sallallahu Alaihi wasallam wasirati ashabi al'ashara wancan makon idan ba a manta ba mun tike a inda malam ya kawo mana yanda wahayi ya fara zuwa wa Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanto nassin da malam ya faɗa kuma mun dan yi bayani akan wasu abubuwa wanda yau za mu tashi akan abin da ya shafi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina daga Makka zuwa Madina amma kafin nan yana da kyau mu yi wata shimfiɗa ko kuma mu waiwaye akan darasin da ya gabata domin malam yana cewa a darasin da ya gabata a atahu jibrilu alaihi salam wa huwa bi gari hira sai ya fassara mana gari hira din shine jabalu makka jabalun bi makka fa aqama bi makka 13 sana malam yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a garin makka shekara goma sha uku wata ruwayar shekara goma wata ruwayar shekara goma sha biyar amma maganar da ta fi inganci shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shekara goma sha uku bayan annabta a garin makka to a wannan gabar daga nan sai malam ya ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah a garin makka yana kallon baitul maqdis amma yana sa ka'aba a gabanta sai ya kalli baitul maqdis sannan bayan ya dawo madina sai ya ci gaba da tsalla a yana kallon sham baitul maqdis har sai da ayar kaduna ra ta kalluba waje ka fi sama ta sauka sai mai umarni da ya ringa kallon ka'aba to a nan sai malam ya shiga hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko shakka babu malam ya dunkule abubuwa da yawa shekara goma sha uku nan wanda bayan an aiko maza Allah sallallahu alaihi wa sallama. sai malam bai mana bayanin su ba kawai sai ce mana manzan Allah ya yi shekara goma sha uku a maka sannan ya tafi madina kuma tabbas akwai abubuwan da ya kamata a ce an ɗan tsakuro daga cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a garin makka bayan annabta domin kamar yadda na faɗa cewa wannan rayuwar ta manzon sallama bayan an fara aiko shi ta fi waccan ko kuma mu ce malamai sun fi ba ta muhimmanci akan rayuwarsa kafin aiko shi annabta saboda wannan ita duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallama yi wanda ya shafi addini abin a koya ne daga wajensa to za mu dan taba wani abu kaɗan wanda ya shafi wannan rayuwar ta manzo sallallahu alaihi wasallama bayan an aiko shi abin farko da za mu taba ne fatratul wahyi wanda a wancan lokacin mun dan tattauna akan yankewar wahayi bayan an taukar wa manzo sallallahu alaihi wasallama سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan ayoyi bayan sun sauka manzala ya koma wajen nana khadija sun tafi wajen waka ya gaya masa cewa lallai zai kasance annabin wannan zamani karshen zamani to daga nan kuma sai wahayi ya yanke wa manzala sallallahu alaihi wasallama manzala sallama ya so wahayi ya kuma ganin mala'ika jibril domin ya sauko masa da wani sabon wahayi haka a sai da aka ɗau lokaci wasu malaman sun kawo sun ce manzana sallama sai da ya watanni wata biyar ko sama da haka ko wata ɗaya ko kwana goma sha biyar a wata ruwaya ta abdullahi dan abbas kwana arba'in a wasu ruwayoyin kuma ba su nuna cewa ga adadin kwanakin da manzo Allah ya yi ba ba a kuma yi masa wahayi ba abinda malamai suka tattara sai suka ce salama sallama yi kwanaki ba a yi masa wayi ba amma ta hadith a haddare a ce kwana kaza ne to wannan ba a samu ruwayoyi wanda suka nuna hakan ba wanda suka da inganci kai tsaye za a ce a rinjayar da su akan wasu ma'ana dai mazan sallama ya yi kwanaki wasu 'yan kwanaki wahayi bai saukan masa ba shi ake kira wani lokacin fatratul wahayi to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya kuma saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. suratul muddathir ko farkon suratul muddathir ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر ولنا آيوين سوفك سوكا ومن زعل الله صلى الله عليه وسلم تهني الملائكة جبريل فأنا سيما لمي سكا يبياني akan cewa lallai wannan ayoyi da suka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su suka yi mai umarni da ya fara kiran mutane amma suwa zai kirawo wanda suke kusa da shi wanda idan ka hada wannan da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wa anzir ashiratakal aqrabin ma'ana kaiwa ɗan danginka na kusa ka kirawo su kai musu gargadi su daina bautawa gumaka kuma ka kira su ka ringa bautawa Allah madaukakin sarki idan ka hada su wannan sai suka bayar da cewa mazan sallama ya ringa kiran na kusa da shi su Wanene ne na kusa da shi su ne ƙurashawa duk gaba kamar yadda za mu ji a gaba to malamai sai suka ce wannan ya wal muddatir din zuwa wala min tastakbir wa rabbika fasbir ayoyi ne wanda suka haɗe gaba ɗaya kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tun daga farko har zuwa karshe domin idan muka duba za mu ga cewa inda Allah ya ce ya wal muddatir ya kai mai lulluɓa da bargo kun fa anzir ka tashi kai gargadi ma'ana wannan ayar sai ta nuna cewa daga yanzu fa manzala sallama ka sani cewa wani nauyi ya hau kanka babu zancen ka koma ka ce a lallabe ka ka tashi kawai ka ci gaba da gargadi ka kirawo mutane kun ga nan sai ta nuna cewa yanzu aiki ne ja yake kan manzo sallallahu alaihi wa sallama. ba aiki ne wanda za a ringa zama ba Allah ya ce kun fa anzir wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi wannan aya sai ta nuna cewa to lallai babu wani babu wani wanda ya kai Allah madaukakin sarki girma don haka maza sallama idan ka tashi ka kira mutane zuwa Allah madaukakin sarki kuma kada ka ji tsoron kowa domin Allah madaukakin sarki shine akbar al-akbar shine wanda fi kowa girma wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir har yanzu dai shimfiɗa ake wa manzo Allah sallallahu akan me zai kirawo sai Allah ya ce to kafin ka kirawo kafin ka kira mutane kai ka fara tsarkake kanka a fili da koyi mana zuciya da kuma zahiri ka fara tsarkake kanka kafin ka kira mutane sai wannan ya nuna cewa duk wanda zai yi da'awa ga zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki zuwa ga sunnar manzo Allah to ya fara da kankin kansa domin Allah cewa ai wasu ya baka fadahi kuma malamai sun yi bayani akan cewa mai ake nufi da wasu ya baka din ana nufin tufafi na zahiri da kuma na ɓoye menene tufafi na ɓoye na ce zuciya kamar yadda malamai suka fassara wasu ya baka fasahir war ruji za haji to sai anan aka ce to gafa abin da za ka ga abin da za ka yi din bayan ka tsarkake zuciyarka to kuma ka ƙaurace wa duk wasu gumaka wajen bauta ka ƙaurace musu gaba ɗaya ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki kuma kai wa mutane gargaɗin can da aka ce musu da aka ce ma kai musu kai musu gargadi akan cewa su kaurace wa gumaka su dawo su bauta wa Allah madaukakin sarki domin shine al-akbar wala tamnun tastakbir to yanzu Allah madaukakin sarki ya gama gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama irin abin da zai shimfidar abubuwan da zai ya tashi nauyi ne yanzu ya hau kansa sannan idan kafin ya fara kira mutane ya fara da kansa bayan ya fara da kansa sai kuma ya kira mutane zuwa tauhidi domin gaba ɗaya tauhidi manzon sallama ya fara kira mutane to bayan an umarce shi da ya kira mutane sai kuma aka umarce shi da yanzu kuma yayi ya zama mai ɗabi'a mai kyau ta yadda mutane za su fi saurin karɓar abin da yake kiransu shine wala ta tastakbir kada ka yi kyauta kana tunanin ko kana son mutane su baka fiye da abin da ka ba su ko kuma su baka wani abu na daga hannunsu wannan yana yi sai ya nuna cewa ɗabi'u masu kyau suna sa mutum ya karɓa abin da kake so ya karɓa daga wajenka domin idan kai masa kyauta baka neman ya baka wata kyautar wani abin abin hannunsa wannan ya nuna kana da ɗabi'a mai kyau to sai Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zama da akhlaq wanda suke masu kyau kuma hakan manzo sallama yake ma tun kafin a aiko shi kuma ya faɗa ma cewa ya fi kowa kyawun ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce wala tamnun tastakbir tunda yanzu wani aiki ne ja da yake kan manzo Allah sallama wanda ya zo ya tarar da mutane iyaye da kakanni ana bautawa gumaka zai kirawo su kansu bautawa Allah marugin sarki to lalle za a cutar da shi haka na duk wanda zai kirawo al'umma zuwa ga gaskiya akan suna bata to lalle za a cutar da shi to sai man sai Allah sarki ya ce da manzon sallama ka sani cewa za a cutar da kai kiran da za ka ka zama mai hakuri wali rabbika fasbir kai hakuri da dukkan abin da zai zo ya kawo ba in kana kira zuwa ga ubangijinka kun ga wannan ayoyin shimfiɗa ce da ta yi wa manzo Allah sallama bayanin irin abubuwan da zai tarar da kuma irin abubuwan da zai yi kuma idan muka duba gaba ɗaya ƙur'ani zamu ga cewa kusan wannan yana kewaye yana kewayawa ne akan waɗannan ayoyin gaba daya to wannan surar ta sauka daga nan kuma sai wannan ayoyin suka sauka daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa shekara har shekara 23 ma'ana shekara 13 a Makka da kuma shekara goma a Madina ma'ana zuwa wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan abinda za mu kuma eh, ciratowa a wannan waje a wannan ayoyi da suka sauka za mu ga cewa babban abin da suke kunshe da shi shine kira zuwa tauhidi to wannan kuma ita ce al'adar surorin maka gaba ɗaya eh, alƙur'ani da ya sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin makka wanda ake ce musu suwarul makkiya za mu ga cewa gaba ɗayan sun rakkaza ne akan tauhidi sun rakkaza akan akhlaq ma'ana ɗabi'u masu kyau sannan sun rakkaza akan tarihin al'ummatan da suka gabace mu idan ka duba surorin makka za ka ga haka da farko dai menene ma surorin makka malamai sun kai kawo akan cewa mai ake nufi da surorin makka surori idan aka ce idan aka ce sura yan makka ce ana nufin ta sauka a garin makka haka wasu malamai suka fara idan aka ce sura ta madina ce ana nufin ta sauka a garin madina to ina kuma wanda suka sauka a garin ta'if ina waɗanda suka sauka a wani wajen da ba ba garin makka da madina ba to amma sai wasu malaman suka ce tarifin da ya fi idan aka ce sura makkiya ko madaniya domin ba mu da laifukunsu ko dai sura 'yan makka ko 'yan madina abinda ake nufi da sura 'yan makka ita ce wadda ta sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya hijira ko da a Madina ta sauka inda ya je Madina kafin hijira sura in aka ce sura yan Madina ana nufin sura da ta sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya hijira ko da a Makka ta sauka ko da a Makka ta sauka domin akwai surorin da suka sauka manzan sallama yana Makka bayan ya hijira amma ana ce musu ana ce musu eh, sura madaniya shi yasa zamzami da ya tashi zai ma ta'arifin wannan mai ake nufi da sura Makiya da madaniya sai ya ce sai yake cewa makiyu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa in tasal ana makiyu ma qabla hijratin nazal duk abin da aka ce masa Maki ne to shine wanda ya sauka kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya hijira wal madani ma ba'daha da in tasal amma sura madaniya kuma ita ce wadda ta sauka bayan hijira ko da an tambaye ka ne ya jero surorin madaniya din sauran kuma na makkiya ne to idan muka duba surorin da suka sauka a makka za mu ga cewa kusan gaba ɗayansu suna bayani ne akan taushi. domin eh, labarai waɗanda suka labaran al'ummatan da suka wuce an kawo su ne domin mutum ya tsau izina akan irin waɗanda suka yi shirka irin azabar da Allah marubin sarki ya musu ka ɗau izina kai kada kai wannan abin da suka yi annabawa da waɗanda suka bi su waɗanda suka yi tauhidi Allah ya kama tarihinsu ne domin ka ɗau izina ka yi irin abin da suka yi domin ka samu abin da suka samu sannan daga cikin sima ko kuma alamomi na surorin makkiya za mu ga cewa surori ne yawancinsu suna da tsawo yawancinsu suna da tsawo surorin na madina kuma za mu ga cewa yawancinsu ba su da tsawo kuma hukunce-hukunce wanda eh, aka saukar da yawa turorin madina ne domin hukunce-hukunce kaɗan aka fara saukarwa a maka idan ka cire sallah da 'yan wasu abubuwa kaɗan za ka cewa sauran da'a madina aka saukar da su sannan daga cikin alamomin surorin makka za mu ga cewa yawanci za mu ga ba a cewa ya ayyuwan ladina amin sai dai a ce ya ayyuwan nasu ya ayyuwan nasu amma surorin madina za ka ji ana cewa ya iya wallazina amanu ya iya wallazina amanu da sauransu wannan shine abin farko da za mu tattauna sai abu na biyu shine marhaloli da da'awa ta bi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ma akwai ibar akwai izina da za a ɗauka a cikinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka aiko shi ba kai tsaye tashi yawo mumbari ya fara kiran mutane ku zo ku shiga addinin musulunci ba a'a da'awa ta bi marhaloli guda hudu amma a maka marhaloli guda biyu ne marhalar farko shine manzo Allah sallama ya fara kira a koyi mana ana ana nufin kira a koyi ba wai ana nufin zuwa ya zauna sai ya zo amana yana yi a koyi kada wasu su ji ba a'a bai fito fili ya bayyana ba zai je ya samu wannan ya zai ya same shi ya kira shi ko kuma ya samu wannan kabila ya kira su wannan kabila iya kuma kabilin ƙurashawa domin bai fita ba kamar yadda waccan ayar ta nuna wa an zira shira ta bin sai da waccan ayar ta nuna fasda bi ma umar wa arif anil mushrikin sannan maza sallama ya fara kirawo kabilun da suke kusa da larabawan kusa da ƙurashawa to mazan sallama ya zauna shekara uku yana kira yana kira da'awa sirriya mana kira abu bai bayyana shi ba ya fito yana kiran kowa da kowa bayan shekara uku sai kuma manzo Allah sallama ya fito ya bayyana kira kamar yadda ya tabbata hadisai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara Qurayshawa gaba ɗayan su ya kirawo sunayen wasu kabilu ma daga cikin su ya kirawo Safiya ya kira Esther Fatima da sauransu ya ce tambaye shi duk wani abu da za su tambaye shi na duniya amma su sani cewa in ba su imani ba ba su tauhidi ba ba su ba Allah ba babu abin da zai na musu a ranar alkiyama aikinka eh, farko abin da zai taimaka maka shine ka yi tauhidi ga Allah marubin sarki ka shiga musulunci kasancewa ka kana dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka yi imani ba babu abin da zai kara ma ko ya rage ma to wannan sune marhaloli biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi yana kira wanda ita da'awa sirriya kamar yadda na faɗa manzon sallama yayi shekara uku yana kiran mutane a wannan lokacin an samu da yawa daga cikin sahabbai sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaɗan daga cikin waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta farko dai kai tsaye ita ce Khadija bint ne Allah ya ƙara yadda a gare ta ita ce wadda farkon farko da ta fara yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a can baya sanan daga cikin waɗanda suka fara yin imani da manzo sallama a farko farko akwai Ali ibn Abi Talib kamar yadda wasu ruwayoyin suka nuna cewa wata rana ya shigo tunda dama a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tarar da shi yana yin sallah bayan ya ida sai ya tambaye shi cewa menene wannan sai manzon sallama ya ce addini ne kaza da kaza da kaza anan sai na ali shi ma ya imani yana shekara tara ko goma dan shekara tara ko goma shi sa za ku ji ana cewa daga cikin yara wanda ya fara yin imani shine ali ibn abi talib sannan daga cikin wanda suke bayi ko mawali wanda ya fara yin imani shine zaid ibn haritha domin bawa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi ya zama maulansa wanda ya tabbata lokacin da iyayensa suka ji labarin ga inda yake sai suka tawo wajen sa da suka zo sai suka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa idan ka so ka zaɓi iyayenka ka tafi idan kuma ka so ka zauna tare da ni sai ya ce na zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan daga nan sai aka dinga kiransa Zaid ibn Muhammad sai da ayar da ta soke tabanni ayan zan tabanni ko adoptin eh, me ake kiransa eh, wannan na eh da da Hausa ma'ana shine kamai da dan wani ya zama danka an gane kamai da dan wani ya zama danka sai aya ta sauka udu ud'uhum li mu aka aqsatu inda Allah daga nan sai aka dawo kiransa zai dubun harisa amma da sunansa da ana ce masa zai dubu muhammad saboda ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan shi daga nan sai daga cikin mutane wanda suke ba bayi ba manya kuma wanda ya fara yin imani shine manzan shine abubakar siddiq radiyallahu anhu shine wanda ya imani da ya fara yin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to anan sai malamai suka ce idan ka duba zaka ga da'awar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi ta ne ya kirawo mutane ne waɗanda suke cikin sa gaba daya domin matarsa Khadija wanda yake gidansa Ali ibn Abi Talib tare da Zaid wanda yake babban abokinsa amininsa Abubakar Siddiq to daga nan sai kuma su waɗanda suka karɓi da'awar sai suka fara kirawo waɗanda suke kusa da su domin sai na abubakar daga nan ya fara kirawo abokansa kusan asharatul mubashirin gaba ɗayan su umban da wasu kaɗan daga cikin su irin su sa'id bin zaid kusan duka ragowar sun yi musulunta ne ta hanyar sayyidina abubakar Allah ya gare ta a gare su Usman ibn Affan da Zubair ibn al-Awwam da Sa'ad ibn Abi Waqqas da sauransu kusan duk sun yi da Abdurrahman ibn Auf duk kusan sun yi musulunta ne ta hanyar eh, Abubakar Siddiq Allah ya gare ta a gare su gaba daya sanan daga cikin bayi tsantsa wanda shi ma ya fara yin imani ana kashi bilal ibn rabah wanda bawa wanda bawa ne na umayya daga karshe sai na abubakar bayan ya musulunta sai na abubakar ya siye shi ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a wannan da'awar ita ce da'awa sirriya daga nan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shekara uku ya fito ya bayyana da'awa wanda hakan ya ci gaba har zuwa hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai salon da'awa ya canza wanda insha Allah idan muka zo shi za mu ji abin da shi kuma yake ciki daga cikin abin da za mu tattauna shi ma yana da kyau mu tattauna ko kuma irin darasin da za mu ɗauka wannan da'awa da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yayi taɓoye da ta fili ma'ana na kusa da shi ya fara kiransu da kuma taɓoye za mu ɗau darasin cewa idan mutum ya tashi kiran mutane zuwa addinin musulunci ko kuma zuwa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kan wani abu da suke na iyaye da kakanni ba wai kai tsaye za ka ce ba ka fara kiran su haka kai tsaye kowa ka tattaro kowa ka kira shi ka kira shi a'a sai ka sa hikima a ciki ka fara kiran na kusa da kai wanda ka san kai tsaye za su karba domin su zame ma mataimaka wajen kira zuwa abin da kake so ka kirawo amma in ka ce za ka taro mutane taron yuyu zai za su zama taron yuyu ka fara da wanda ka san kwarara ne to daga nan su ma za su rinda kirawo ma za su gayyato wannan za su gayyato wannan daga nan haka samu da'awar ka ta samu karbuwa domin zan sallama ba kai tsaye ya fara kiran mu sannan abin da zamu kuma iya tira daga nan shine wasu za su iya cewa to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara uku yana kiran kai ma idan ka tashi misali ka je zaka musulunta da maguza ko wannan ka fara yin kiran mutane ɗai ɗai har sai ka yi shekara uku malamai suka ce wannan ba abu ne wanda yake tauƙifi ba wanda aka yi manzan sallama aka ce dole ne sai ya yi shekara uku a'a yanayi ne ya bayar zuwa hakan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi shekara uku kai ma idan ka fara kira wata ɗaya biyu ma idan da ka ta samu karbuwa za ka fada da abin ya zama na cewa ya fito kuma yanzu ko ina kana kira zuwa ga abubuwan da abin da kake so ka kirawo na addinin musulunci da kuma sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu na gaba wanda zamu shi ma tattauna shine abin da ya shafi salo salo na mushrikai wanda suka ringa bi domin su kare kiran su tare mutane daga karbar kiran addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kamar yadda muka faɗa cewa manzon sallama ya kira ya fara kiran mutane to quraysha sai suka ga cewa lallai manzon sallama ya fara samun karbuwa to yanzu ya zani mu fara soke mu fara kawo wannan da'awar da manzon sallallahu alaihi wa sallama yake yi matsala abinda suka fara yi shine su je su hada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da amminsa Abu Talib domin sun ga babu wanda ya fi taimaka manzon sallama a lokacin irin amminsa Abu Talib sai suka je suka same shi cewa gaba abin da ɗansa yake yi na cewa yana kiran mutane zuwa wani sabon addini a bar addinin iyaye da kakanni daga nan abu talib ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa manzo sallama ya nuna masa cewa ba zai bar abin da yake yi ba sai ya ce ya je ya ci gaba da abin da yake yi to kun ga salon farko kenan su je su hada shi da na gaban manyan sa magabatan sa sannan salo na biyu daga cikin salon da suka ringa bi shine salon a tun da abu ɗalib ya ƙi karɓar wannan abin da suka zo mai da shi sai suka zo suna tsoratar da shi kansa abu ɗalib ɗin akan cewa kai mutum ne mai daraja mai girma a cikinmu idan baka amsa abin da muka zo da shi ba za mu daina girmama ka wannan matsayin da kake da shi za mu kwace shi daga hannunka tun da ƙabilu ne suka haɗu gaba ɗaya suka zo wajensa haka shi ma ya abu ɗalib ya ji tsoron kada wannan matsayin nasa ya tafi sai kira manzo Allah wasallam ya ce ga ba abinda mutanen ka suke faɗa suke faɗa a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suka fada suka ce sai ya zaci cewa Abu Talib fa zai sallama shi ga Qurashawa da abinda suke so sai ya faɗi magana ya ce wallahi da za a ɗauko rana a samun a hannun dama na a ɗauko wata a samun a hannun haguna ba zan daina kira ga wannan addinin da nake kira ba har sai dai na sai dai na halaka na bar duniya to daga nan Abu Talib da ya ga eh lalle manzo sallama ba zai daina wannan abin da yake ba sai ya ce ya ci ya je ya ci gaba da abin da yake kuma zai ci gaba da taimaka masa kun wannan shi ma wani salo ne na disashe hasken da'awar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita daga cikin salon da suka ringa bi na toshe kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a fara masa kazafi a fara gaya mai maganganu daga ciki sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mahaukaci ne kuma sun san ba mahaukaci bane sun sani amma suka ce mahaukaci ne sun san kuma ba za a yadda ba daga cikin abubuwan da suka faɗa sun ce mawaki ne daga cikin abin da suka faɗa sun ce boka ne ko tsafe ko masifci ne ko kuma wani ne ya masa ya zo ya mai sihiri daga ciki daga ciki suka ta faɗawa abubuwan da sun san ba za a karɓa ba to wannan shi ma yana daga cikin uslubin da suka ringa bi na cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba annabi ne na wanda Allah madaukakin sarki ya turo ba to akwai salo salo da suka ringa bi da yawa na disashe da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma hakan bai kai ba wanda daga karshe za mu zo mu ji abin da ya shafi hijira har daga karshe ma sun so su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da shi ma ya kamata mu tattauna a gurguje shine mun yi bayani a baya cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana kiran mutane a ɗaiɗaiku sannan kuma yana tara wasu ya kira su amma ba bai fito ya bayyana haka kai tsaye ba har bayan shekara uku to bayan shekara uku nan shi ma ba fitowa ya yi ringa kira wasu ƙabilun na waje ba a ƙurashawa ya tara ya ci gaba da kiransu wanda a shekara ta biyar ko kusa da shekara ta biyar manzo sallallahu alaihi wasallama ya so ya samu gurin da ya kamata a ringa taruwa domin inda ake taruwa ko kuma inda ake zuwa mazan sallama yake koyar da sabai addini shine yau a je gidan wani yau a je gidan wani sai maza sallama ya so ya samu gida guda daya to a kusan shekara ta biyar maza sallallahu sallama ya samu daro arkam ibn abi arfa ya aka samu aka ringa ake zama a wannan gidan wannan gidan a ina yake a inda yake shine kusa da dutsen safa a nan gidan yake kun ga waje ne da mutane suke hada-hada nan za ku san maza Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake yin sa a tsari yake yin sa ba haka kai tsaye yake ba duk abin da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi to zaka ga cewa a tsari ne ba za a samu wani wanda zai yi fiye da wannan ba sai manzo sallama ya zaku wannan gidan malamai suka ce dalilan da yasa ya zaku wannan gidan hikima ce na farko gidan yana gurin da mutane suke hada-hada kuma mazan salama baya so a san cewa ga inda suke taruwa domin idan ƙwarashiya suka san inda suke taruwa za su zo su far musu to sai ya zaɓi inda mutane suke hada-hada kun ga in aka ga mutum ya zo ya wuce aka ga mutane suna wucewa ba za a zai cewa wani abu bane dama an saba mutane suna wucewa wajen da a ce an samu wani wajen da mutane ba sa giftawa kuma aka ga yanzu an samu canji mutane suna giftawa za a ce to lallai akwai wani abu da ya fara nan musamman kuma aka ga musulmai suna giftawa to na farko kenan sannan abu na biyu shi gidan wannan shi al'arkam ɗin asalinsa da shaf ne mana saurayi ne ba babba ne ba bai fi shekara ashirin da wani abun ba sha ba za su taɓa tunanin cewa maza sallama yana zama a gidansa ba saboda an san ba babba ba ne ba domin babba ne za a yi tunanin misali irin zai na abubakar ina nufin babba a shekaru su ne za a yi tunanin cewa manzan salama yana zuwa gidansu ya ana taruwa a gidansu to amma ba a ga ana taruwa a gidan ba abu na uku bai jima da musulunta ba a lokaci bai jima da musulunta ba aka karbi gidansa ake zama ya bada da gidansa ake zama ake yin abubuwan da suka shafi addinin musulunci kun ga shi ma wannan wani abu ne da zai batar da ƙurashawa ba za su tunanin cewa yanzu wannan daga shigarsa musulunci kuma a zauna a gidansa ba sannan abu wanda yake na ƙarshe wanda shi ne kusan babba yana daga cikin kabilar shi eh, arkam din yana cikin yana daga cikin kabilar da suke rigima da kabilar qurashawa kun ga hakan zai sa babu yanda za a yi za su tunanin cewa ai babu yanda za a yi dan wata kabilar da suke rigima da kabilar manzo sallama ya shiga musulunci kuma har ya bada gidansa a ci gaba da zama domin su a tunanin su larabawa a wannan lokacin suna tunanin cewa manzo sallama da ya zo da addinin nan idan bayan ya tafi ko kuma bayan an ɗaukaka addinin ya ɗaukaka to babu wanda za su samu daraja da falala sai fa kabilarsa kabilar ƙurashawa. to kun ga hakan zai sa kurasha ba za su tunanin ɗan wata kabilar wadda suke rigima da ƙurashawa ya zo ya bada wannan gidan ba to maza sallama ya zafi wannan gidan aka ci gaba da hada-hadar abin da ya shafi addinin musulunci daga cikin abin da za mu shi ma mu iya cirowa kafin dai maza sallama ya hijira shine hijira sahabbansa zuwa garin habasha domin cutar kurshawa da ta yawaita sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa sahabbansa umarni da su tafi garin habasha su je domin a can za su iya samun sassauci tunda a nan an takura musu musamman kamar yadda ummu salama take faɗa domin da ita aka hijira kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta an yi jira da mijinta shi ma yi jira sun tafi tare hijira zuwa habasha to kamar yadda take ba da labarin cewa musulmai eh, musamman raunana daga cikinsu sun zo sun samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ce masa ya rasulullahi kai Allah madaukakin sarki ya kare ka daga cutar da murashawa take yi mana sannan manya daga cikin masu kuɗi ko wanda suke da kabila mai karbi irin sai na abubakar da sauransu su ma wannan 'yan kabilar tasu sun kare su daga cutar da ake musu amma akwai raunana daga cikinmu irin su ammar ibn yasir da mahaifinsa da sumayya da sauransu ana cutar da su suya za su sai manzo Allah salama ya ce to ku yi hijira zuwa garin Habasha domin akwai wani sarki wanda ba a zalunci a wajensa duk da a lokacin Najashi kirista ne zai musulunta ba a lokacin daga baya musulunta amma mazan salama ya ce adali ne ba a zalunci a garinsa ku tafi zuwa garin habasha an san garin habasha shine garin ethiopia da eritrea a yanzu sun shine garin habasha a wancan zamani. to sabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su su goma sha biyu ko kuma a wani kaulin wani adadin haka suka tafi zuwa garin habasha suka je wanda a lokacin akwai Uthman ibn Affan da matarsa Ruqayya wanda haka ne ya manzo Allah sallama yake cewa farkon gidan da ya fara yin hijira saboda Allah su ne bayan annabi nuhu su ne gidan Usman ibn Affan tare da matarsa suka hijira zuwa garin Habasha wanda hakan ya faru a shekara ta biyar bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka je garin Habasha ba su jima ba sai suka ji labarin cewa ai shawa sun musulunta sun daina cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sabansa hakan yasa sai suka dawo suka dawo garin maka suna dawowa sai suka tarar isar ba haka ba ne ƙurasha ba musulunta suka yi ba abin da ya faru shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen ka'aba yana karanta suratun najmi karshe-karshen suratun najmi ƙurashawa suna kewaye ga musulmai ga kuma wanda ba musulmai ba da manya-manyan ƙurashawa sai manzala sallama yana karantawa bayan ya zo ƙarshe saboda irin abin da surar karshen surar ya kunsa na hikima da kuma wa'azi da tsoratarwa sai musulmai maza salama ya yi sujjada kuma dama an san akwai karshen suratul najm akwai sujjada tasjudu lillahi wa'budu maza salama ya yi sujjada sahabbai suka yi sujjada su ma ƙurashawa ba su mallaki kawunansu ba sai da suka yi sujada wanda a cikin su hadda akwai wanda ya riga ya tsufa ƙasa sai ya ɗebo ƙasa ya sa a kan a goshinsa kamar ya yi sujada ne shi ma to wannan sai ta sa ƙurashawa ko ake cewa duk sun musulunta sun bi mazalar sallama wanda ba musulunta suka yi ba ba su iya mallakar kansu ba ne sai da suka yi sujada daga ƙarshe sai suka tashi kuma suka rasa yadda za su suka ringa kawo abubuwa a nan ana kawo wata isa wadda ba daidai ba ce ba ana kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da zo yana karanta suratul najm din malaman tafsiri suna kata imamu tabari ya kawo ta da wasunsu da manzo sallama zo wajen faɗin Allah barkin sarki afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata ukhra to wai da yazo nan sai shaidan ya zo ya cillo masa wata magana cewa tunda ya ya ce a lillata wal uzza wa manata thalithata al ukhra wa ce tilka gharani tilka tilka eh, gharani kul'ula ko wa inna hunna la turtaja wai waɗannan allolin manya ne mana suna da daraja suna da girma kuma ana ma'ana ana cetonsu ana bukatar su ko ana son su ceci mutane a ranar alkiyama to wai hakan sai ya sa ƙurasha suka yi sujjada ana kata idan ka duba eh, ibn jarir tabari ya kata da wasu su to amma idan ka je ka duba kutubu ta gaba ɗaya ba su kawo wannan ruwayar ba saboda ruwaya ce wadda ba ta da inganci kwata-kwata ba ta da inganci don ka je ka duba malaman hadisi sun yi bayani akan ta cewa akwai masurukai a cikin eh, sanadin na haka ba ta da inganci manzala salama bai faɗa ka ba waccan wadda ita ce tafi inganci cewa da ya karanta ya sujjada sabai suka sujjada su ma quraisha suka sujjada to hakan sai ya sa labari yawa su cewa sun musulunta sai sabon manzon sallama suka dawo daga garin habasha da suka zo sai suka labarin ba haka bane wasu su suka koma wasu su kuma suka shigo cikin garin makka suka ci gaba da haƙuri da abin da ya abin da ya faru to bayan nan aka ci gaba da cutar da su sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni da su hijira zuwa garin habasha hijira ta biyu wanda a wannan lokacin a shekara ta shida a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu umarni suka fita cikin su hadda Ja'far ibn Abi Talib wanda kusan shine ya jagoranci tafiya sun fita su kusan 80 ko 83 kamar yanda wasu malaman suka faɗa malaman sira da kuma mata suka fita suka tafi garin Najashi Qurayshawa da suka ga haka muna yin abun a gurguje ne tunda malam bai ka ba amma dai a san cewa ga shi akwai isar tana daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata a ɗauka to ƙurashawa da suka gaka sai suka aika 'yan aike guda biyu cikin sa'ad da amur da rabi'a su bi aka aika su zuwa ga najashi domin ya dawo da waɗanda suka yi hijira na sabon manzo Allah sallallahu alaihi ku duba ku ga sun baggarin su arabu da su manzo dai su ibada su to amma wai a je a dawo da su domin a ci gaba da eh, zaluntar su a ci gaba da azabtar da su kuma suna tsoron kada su je su gaba da yada addinin addinin yayi karfi to da suka je a gurguje abubuwan da ya faru kamar yadda ummu salama take ba mu labari cewa da suka je sun tafi da kyaututtuka dukkan wasu malaman kirista na wannan na wanda suke yan fadar shi na jashi sai da aka ba su kyaututtuka ma'ana toshiyar baki kenan shi ma aka taho da kyauta aka bashi wanda kyautar ita ce ta fata yana son ta yana son fatu suka tafi da fata da yawa domin su garin maka suna da fata suka kai masa da suka je sai suka gaya masa gafa abun da yake faruwa wasu mutane sun zo daga garin maka sun gudu sun bar addini iyaye da kakanni suna kaza suna kaza suna kaza da haka kawai ka ba mu su mu tafi da su mu koma da su domin mutanen mu ne to kasancewar najashi mutum ne mai kaifin tunani bai ce to ku je ku kama su ba sai ce a kira mun su in ta bakin aka kira su suka shigo daman sun ce masa idan suka shigo za ka ga ba za su yi ma gaisuwar da ake ma ba kuma suka shigo ba su wannan gaisuwa ba domin tawhidi ya ratsa su Ja'afar ibn abi talib shine ya magana maimakon sahabbai ya tashi sai ya ce me kuke me kuka zo da shi me kuke zuwa da shi sai gaya masa gashi sun zo manzana salama ya zo musu da tauhidi a bauta wa Allah ai kaza ai kaza a bar bauta gumaka ai kaza ai kaza har sai ya ce ya karanta masa cikin irin abin da ya zo da shi sai ya karanta masa suratu maryam in ga sai daidai da irin abubuwan da ya faru sai suke kai su kiristoci yana jin wannan sai ce to ai wannan ba wani abu bane ba da yake ko sun zo da wata fitina ko wani abu ko wani abun irin wannan abin da ya zo da shi shine irin abin da annabi isa ya zo da shi don haka su koma su je su ci gaba da abin da suke yi kuma suna cikin aminci ba wanda zai taba su haka dai yan aikin ƙurasha suka koma ba tare da sun sami abin da suke so ba wanda har daga ƙarshe ma da suka dawo suka kuma gaya masa ai suna zagin annabi isa washe gari aka kuma kirawo su ja'afar suka zo suka gaya masa ga abin da suke cewa akan annabi isa suna cewa bawan allah ne manzon allah ne kuma bawan allah ne Shi ne ya ɗau wani tsinke a gabansa ƙarami. sai ya daga shi ya ce wallahi ba abin da ka faɗa ya yi daidai da abin da annabi isa ya zo da shi ba ka tsara ko da kwatankwacin wannan tsinken wanda daga baya an san cewa na jashi ya musulunta kuma har maza salama ya masa sallah kuma shine ma ya ba da sadakin eh, ramla bintu abi sufyan habiba lokacin da manzo salama ya aure ta tana garin habasha domin an yi jira da ita mijinta ubaidullah ibn jahsh da aka zo bayan ya musulunta an tore shi an yi jira da aka zo sai ya zama kirista ya ridda ya zama kirista wanda ai yake gaya wa sabon manzon sallama maganganu cewa shi yanzu ya zo wannan gari sa ya bude su kuma yanzu su bai bude ba shi ya zama kirista to ummu habiba ta shiga tsaka mai wuya ta dawo gida su abu sufyan ta zauna a garin kiristanci ba miji kuma to haka sai ta sa maza sallama ya turo da yana neman ya aurenta saboda wannan abin da ta shiga da kuma kasancewar egg babban gida ce idan ya aure tan hakan zai ko zai rage adawar da mahaifinta yake masa abu su domin shine a lokacin babban sha maza sallama ya aure ta shi shine ya ba da wannan din sadakin to mutanen nan da suka yi hijira sun zauna a garin habasha wanda har da yawansu ba su koma garin ba a hijirar madina ba daga maka zuwa madina tare da su ba har sai kusan yakin badar wasunsu suka tafi suka koma garin madina wasu kuma ba su koma ba sai bayan an dawo daga yakin khaibar ko kuma kusa da yakin khaibar wanda kusan su ne tawaga da yawa suka tafi karkashin jagorancin ja'far ibn abi talib da ummu habiba ita ma a lokacin aka tafawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita to wannan ita ma hijirar hijirar sabo mazan sallama akwai izinoni da yawa cikin ta wanda kai ba ma sai an zo an gaya ma irin izinonin da za a dauka ba daga ciki akwai cewa lallai idan mutum yana garin da aka hana shi yin addini yadda ya dace zai iya komawa wani garin domin ya samu ya addini kamar yadda aka saukar daga sama sannan daga cikin abin da za a ɗauka cewa mutum ko da ba musulmi ba ne ana iya neman ya kare domin najashi a lokacin ba musulmi bane amma haka manzo Allah sallama ya tura su garin da ba a zalunci kuma wannan yana nuna mana lalle adalci abu ne wanda ake son don mutum ko da ba musulmi bane yana adalci ana yabansa da wannan adalcin nasa duk da cewa ba zai samu lada ba a lahira kasancewa ba musulmi bane mutum ko da musulmi ne yana zalunci to Allah madaukakin sarki yana karya shi daga cikin darussa ko kuma irin abubuwan da ya kamata mu ɗauka a gurguje a dai wannan shekarar shekara ta shida aka samu ci gaba a addinin musulunci domin a wani lokacin ne hamza babban manzala sallallahu alaihi wasallama ya musulunta wanda kistar a gurguje musuluntarsa shine wata rana abu jihal ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaggaya masa maganganu ya bata masa rai to baiwar hamza tana wajen ta ji abin da ya faru hamza ya je ya dawo daga farautarsa ya dawo sai wannan baiwar tasa take gaya masa gafa abin da ya faru gafa abin da ya faru to hakan sai ya bata mai rayata ko wajen abu jahal da abin da abin farautar tasa a kissa ta nuna ya fada abu jahal sai da ya ji masa ciwo yan dabansa domin abu jahal yana da yan daba yana da ɗan daba yana zaune a kewaye da su suka taso za su taba shi sai hamza ya ce a kurabu da shi ai na taba mai dan sai abu jahal ya ce kurabu da shi dan uwansa na taba masa to daga nan sai hamza Allah ya rabi Allah an ya ce tun da ma abin haka ne ya musulunta ya dawo addinin manzana sallam to aka sa musulunci ya bara samun arziki a dai wannan lokacin bayan dan watanni kaɗan Umar ibn Khattab shi ma ya musulunta dan manzana salama yana addu'a Allah ya sa ɗaya daga cikin Umaran su musulunta ko Abu Jahl ko kuma Umar ibn Khattab to sai addu'a ta faɗa kan Umar ibn Khattab shi ma ya musulunta kissarsa mashhuriya ce ba sai mun eh, taɓo ta ba kun ga shi ma wannan wani abu ne da aka samu wanda daga nan kuma musulunci ya fara samun ci gaba domin da abin ba a tsoye ake yin sa amma musuluntar waɗannan mutane guda biyu sai aka fito ake yin sa a fili kamar yadda aka kashi sai na umar ma lokacin da ya musulunta bayan ya musulunta abin da ya faru kanwarsa ta musulunta da tana auren eh, wannan sa'id bin zaid bayan ya shiga gidan da niyyar ya je ya yi musu batanci ya musulunta to musuluntarsa da musuluntarsa sai ya ce wai wane ne kun san mutane suna musulunta ko koya amma na umar sai ya tambayi wai wane ne ya fi kowa gulma a cikin ƙwarashawa saboda ya nuna cewa shi ba musulunta dai ba ba wai dole aka yi masa ba kuma ba tsoron kowa yake sai aka ce masa ai wani mutum ne ana kiransa jamil sai ya je yana neman sa yana zuwa sai ya ji ana cewa ya sai na Umar ya musulunta yana neman sa bai tambaya ba cin tabbas sai na Umar ya musulunta kuma me neman me yake masa ko kuma me kawai sai ya zama zai yi aikin nasa yaje ta yaje ya samu a wajen ya yace musu ya taron kurashawa ku sani cewa eh, Ibn al-Khattab ya musulunta ko ya yi tawaye don haka suke kira shi kuma yana biye da shi kamar yadda abdullahi dan umar yake kisanta domin lokacin yana yaro shi ma yana biye da mahaifinsa yana zuwa sai ya ce musu ya ce ƙurashawa ku sani cewa ba wata waye ne ba na dai musulunta ya fito ya gaya mutane har sai da aka taso aka fara rigima ana ta rikici ana ta rikici har rana ta faɗi daga nan suka haƙura sai na umar ya musulunta kuma musulunci ya samu ƙarfi da musuluntar sai na umar da sai na hamza rabiyallahu ma ajma'in to cikin abin da shi ma ya faru a wannan lokacin na bayan kafin hijira domin su ma yana da kyau a sassansu na san sassansu amma tunatarwa wanda bai san ba kuma ya san su shine tun da yanzu hamza da umar sun musulunta kuma musulunci an samu yana ta ci gaba ana ta musulunta ana ta musulunta to wace hanya ƙurasha za su bi su toshe masu musulunta ko kuma su takura waɗanda suka musulunta domin in za a samu wani ma ya rida ya dawo ya bar addinin musulunci sun bi waɗancan hanyoyin duk ba su sha ba to sai suka buɗe wani salo kuma daban salon takunkun sai suka samu ƙurashawa ko kuma eh, banu abdumanaf gaba ɗayansu ko banin eh, banin mutsalin sai suka same su suka ce musu a karkashin jagorancin abu talib suka ce musu to tunda aka ne ba za ku miƙa mana wannan muhammad ɗin ba da yake kira zuwa ga abar addinin iyaye da kakanni to lallai za mu ɗau sabon mataki matakin kuma shine za mu samu ku takunkumi za mu daina siya a wajenku kuma in kun zo ba za mu sayar muku ba za mu daina aura a wajenku kuma in kun zo aura a wajenmu ba za mu auren muku ba duk wata alaƙa za mu daina yi kamar da yadda aka ji labarin yadda ƙasar saudiya da wasu ƙasashe suka yi wa ƙasar kafar irin wannan ba mana ba zuwa za a rufe ka a guri ɗaya ba za a daina mu'amala da kai to irin wannan ko wanda ya fi shi ma aka yi wa ƙabilar manzala sallama to kasancewar larabawa tun a lokacin ƙabilanci ko ɗan ƙabila dangantaka tana da girma a wajensu duk gaba ɗayansu suka yarda da wannan sharaɗin a kan su miƙa manzala sallama ba za su ba za su za a salama ba ko mai za a yi musu duka ba ɗayan su musulman su da wanda ba musulman sai abu lahab shi kadai ne mai shiga na sai abu lahab ne mai shiga cikin wannan ah, dangi ko kuma wannan takunkumi da aka sa musu ba haka suka ci gaba and uh, to a wannan lokaci ƙurashawa suka sawa mabilar manzala ta kunkumin cewa ba za a yi ringa mu'amala da su ba aka rubuta a takarda aka je aka saɗale a ka'aba ma'ana ba karya wannan alkawari tunda an rubuta a ka'aba dole ne kowa ya haka sabon manzan sallama tare da manzan sallama da kuma ma waɗanda ba musulmai ba na daga dangin manzan sallama irin su abu suka ci gaba da zama wanda hakan ya faru a shekara ta bakwai bayan aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da zama sun sha wahala sosai don sa'ad ibn abi waqqas yake cewa idan yana ciki yake cewa irin wahalar da suka sha har sai da ta kai ta kawo abin da za a ci ma babu yake cewa wata rana yana cikin tafiya sai ya taka wani abu ya ji shi mai dandan shi da daddare ya dauka ya ci ya ce har yanzu da nake muku magana nan ban san me na ci ba saboda yunwa da wahala da aka shiga amma haka saboda musulunci ya shiga cikin zukatan sabon manzon salama ba su yadda sun bar addinin da suke kai ba sai da aka shekara uku aka daga karshe sai aka samu wasu daga cikin manyan ƙurashawa suka ce wannan zaluncin ya isa haka suka tafi cikinsu akwai mutsa'in ibn adi wanda an san dama yana daga cikin waɗanda suka taka rawa wa rayuwar manzo Allah sallama a garin makka duk da bai musulunta ba bai musulunta ba shine kuma wanda manzanar Allah sallama da ya dawo daga garin ta'if ya nemi kariya daga wajen samana ya zama yana karkashin sa ba wanda zai taba shi eh, mut'im ibn adi mahaifin jubair ibn mut'im shi sa lokacin da aka yi yakin badar bayan an kakkama waɗanda aka kama an kashe waɗanda aka kashe manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa da a ce mut'im ibn adi yana raye ya ce in bashi waɗannan mutanen da na kama da na bayar da su saboda irin abin da ya yi wa manzo Allah sallama to suka haɗu suka je suka ce gaskiya zaluncin nan ya isa ba zai yi ba abin mutanen nan ci gaba da zama a cikin zalunci suka ɗauko takardar suka cicce ta to daga nan ne manzo Allah sallama da sabai da kuma ah, kabilar Banu Hashim suka fito daga wannan ƙangin aka ci gaba da mu'amala da su kun ga dai irin yadda da'awa take samun cikas amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gaba bai yi ruwa a kasa ba ya ci gaba da kira zuwa ga addinin Allah kuma wannan yana nuna cewa duk rinsi duk wahala to akwai lokacin da kuma dadi zai zo aka ci gaba a wannan shekara shekara ta goma sai kuma wasu abubuwan suka kuma faruwa shi ma yana da kyau mu ɗauko wasu kaɗan daga cikin guda uku ne a wannan shekarar mun ji irin taimakawa da abu ɗalib yake wa manzo Allah sallallahu alaihi to a wannan shekara abu balib ya mutu kun ga wani bango da yake kariya ko kuma yake tarewa manzan sallama faɗa a wani lokacin ya mutu abu talib mun san cewa dai kamar yadda muka sha aka sha faɗa malamai suka sha faɗa cewa abu talib bai musulunta ba amma ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda hadisai da yawa suka nuna lokacin da ya zo mutuwa manzo sallama ya zo wajensa yake ce masa ya am ka faɗi kalma guda ɗaya la ilaha illallah kalimatan uhajuka biha inda Allah zan tsaya ma da ita a wajen Allah madaukakin sarki ma'ana zan nuni zan tsaya ta zama shaidar cewa kai musulmi in yayin yunkuri zai faɗa an samu ah, Abdullahi bin Umayya da kuma ah, Abu Jahal suna wajensa suna cewa a a an millata Abdul Muttalib atarghaba daga ƙarshe dai ya mutu akan addinin iyaye da kakanni addinin su na iyaye da kakanni bai musulunta ba to a wannan bayan 'yan kwanaki kaɗan wasu ma masu ruwaya suka ce bayan kwana uku khadija matar manzala sallama ita matar su kun ga kenan wani abin ya kuma faruwa ita kuma khadija ita ce mai tare mazala manzala sallama dukkan abin da ya faru daga waje idan ya shigo cikin gida tana kwantar mai da hankali domin mun ji irin abin da ya faru lokacin da wahayi ya fara sauka gare shi idan ya zo cikin gida tana kwantar mai da hankali kuma idan wani abu ya faru na a zare kuɗi a bayar tana zarewa ta bayar ita ma ta rasu a wannan lokacin to a shekarar wasu malaman sai suke kiran shekarar da shekarar bakin ciki shekarar duk da ba samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan shekarar da eh, amal huzn ba shekarar bakin ciki amma dai ana faɗa saboda abubuwan da suka faru shekara ta goma bayan aiko manzo sallama abubuwa da yawa sun faru amma hakan bai girgiza manzo Allah sallama ba daga cikin abubuwan da suka faru shine bayan Abu Talib da Khadija sun rasu sai Quraysha suka ci gaba da takura manzo Allah sallama tunda yanzu babu wanda za su gani su gani su dan jinawinsa ita waccan tana taimaka manzon sallama da dukiyarta wannan kuma girmansa da ake gani ba a taba manzon sallama sai suka ci gaba da takura masa sai manzon sallama yayi kokari ya fita ya je ko zai samu wasu kabilun su taimaka masa domin ya dan samu ya sarara sai ya tafi garin Taif duk a wannan shekara ya tafi garin Taif domin ko kabilar Taif za su amsa masa shi ma sai ya je ya tarar da abin da ya fi ma wannan mu domin kamar yadda ya faɗa Eh, eh, eh, aisha rabiyallahu anha take tambayarsa cewa shin me ya gamu da shi na wanda yake na maras daɗi mara daɗi a zamaninsa bayan yakin hudu sai mazan sallama yake ce masa ai ya gamu da abin da ya na yakin hudu shine lokacin da ya je garin ta'if domin da ya je ya samu manyan ƙabilun ya bujiran musu da addinin musulunci sai suka yi karɓa daga ƙarshe ma suka tattaro wawaye da bayi suka ringa jiban manzala sallama suka ringa jibansa har sai da jini ya ringa zubowa daga cikinsa to daga ƙarshe ya samu wani kango ko kuma eh, gona ta eh, wannan utuba da shaiba ibn rabi'a ya shiga ya je ya zauna a cikin ne har ya haɗu da wani addas kirista ne yaransu ne inda sun tausaya masa su ba su musulunta a duk a yakin badar aka kashe su sai suka tausaya masa suka ba shi ruwa ya sha suka sa wannan kiristan ya ɗauko ruwa ya sha da ya ji mazan salama ya yi bismillah sai ya yi mamaki ya aka yi haka ya bi bayan ya san sha ba mutane ne masu addini ba sai mazan salama ya ce shi manzan Allah ne daga nan har sun bace shi ya hayya musulunta a wani lokacin to kun ga mazan salama ya ɗan fara samun sararawa a wannan da ya taho a hanya sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu da mala'ikan da yake kula da duwatsu ya zo yau mazan salama sallama ya ce me kake so a yi mutanen nan da suka yi ma irin wannan abu mummunan abu kana so a ɗauko akshabain duwatsu manya-manya duwatsun maka guda biyu a jefa musu a halaka su ɗan damu ne ai da gudu ma kafin ma a ce ka ɗaga hannu ka yi musu mummuna addu'a ka zo baka ba su abin da zai tseratar da su duniya da lahira amma suka yi ma irin wannan manzan sallama ya ce la domin wataƙila Allah madaukin sarki zai fitar da tsatsansu waɗanda za su musulunta kuma haka aka yi haka aka yi ba a gazin gaba ɗayansu musulmai ne abdullahi dan abbas ma a can ya rasu can ya koma to maza sallama ya fara samun sararawa a hanya ne kuma Allah ya turo aljanu suka ji karatun da manzala sallallahu alaihi wasallam ko kuma suka ji alqur'ani suka musulunta shine Allah madaukakin sarki ba mu labari cikin suratul ahqaf da kuma suratul jin wa yasrafna ilayka nafaran min al yastami'una alqur'ana da kuma qul uhi ilayka annahu sama'a nafarun min al fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba a wani waje wadi nakhla anan su ma suka ji to waɗannan abubuwan guda uku su ne suka ɗan sanya yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya na farko musulunta wannan addas da kuma zuwan mala'ika eh, mala'ikan nan da kuma musuluntar aljanu manzo sallama haka ya koma garin makka to daga nan aka ci gaba da wannan gwagwarmaya kuma kira zuwa addinin musulunci kafin da ya hijira din cikin abubuwan da suka faru akwai isra'i da mi'raj wanda shi ma mun san matsala ce wadda akai ana ko har yanzu ma ana cike kuce a kanta farko ma shin an yi isra'il da mi'raj ma'ana an yi isra'i mai ake nufi da isra'i shine tafiyar dare da aka da manzo sallama daga makka zuwa baitul makka subhanallahi asra bi 'abdihi laylan min ila al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wannan shine isra'i mi'raj din kuma shine daukar manzon sallama da aka yi zuwa sama shine mi'raj to shin an yi ko ba a yi ba ko shakka babu wani ayoyi guda biyu na cikin alkur'ani a kuma cikin surori guda biyu da kuma hadisai tili sun nuna cewa an yi isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga nan wanda suka ce an yi su ma sai suka sabani shin manzala sallama da gangar jikinsa da ruhinsa aka yi ko kuma a a mafarki a mafarki aka yi isra'i da miraji da manzala sallama to shi ma magana wadda ta fi inganci shine manzala sallama an yi isra'i da miraji da shi a farke da gangar jikinsa da ruhinsa kamar yadda subhanal ladhi asra bi abdihi min al-masjid al-haram ila al al-aqsa da kuma can cikin suratul najm da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari har yake ta inda suratun muntaha inda jannatul ma'wa ma'ana manzon sallama ya ji siratul muntaha da kuma hadisai da yawa da suka nuna an yi isra'i da miraji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an tafi da shi ya je baitul maqdis ya yi wa annaba gaba ɗayan su sallah daga kan annaba adam har zuwa kan annabi isa an tattara su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu sallah Wani sai ya nuna ne shugaban su gaba ɗaya daga nan kuma aka kawo masa kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna wani abu kamar lilo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau shi da mala'ika duniya suka tafi sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai daga nan kuma suka rabu da mala'ika jibril manzon sallama ya gaba ya gana da Allah aka farlanta wa al'ummar nan salloli guda hamsin manzon sallama ya dawo ya tarar da annabi Musa har dai ta zama guda biyar amma ladan salloli hamsin ne manzon sallama ya dawo bayan ya dawo duk a dare ɗaya aka yi wannan tafiyan nan wanda zuwa baitul daga maka zuwa baitul maqdis ke tafiya wata biyu a wancan lokacin amma a dare ɗaya aka yi kuma wannan sallama ya sammai dukansu ya yaje ya gana da Allah madaukakin sarki ya dawo a dare ɗaya to bayan safiya ta yi ko asuba ta yi manzo sallama ya labarta wa qurashawa wannan maganar take a wajen suka kafiran cikin su irin su Abuja suka karyata shi suka ce in gaske ne ka siffanta mana baitul maqdis ko hanyar baitul maqdis din tunda sun san manzo Allah bai taɓa zuwa ba da daddare manzo Allah sallama yake sai Allah ya dauko masa gaba ɗaya wajen ya ajiye masa ya ringa siffanta mu siffanta mu to shi yana faɗa bayan ya gama suka ce eh lallai in siffanta wannan da kai haka wajen yake ba ƙarya bane ba amma duk da haka da yawan su basu bada ba su imani da shi ba wanda har wasu ma an samu sun bar musulunci saboda suka ce ya za a wanda imanin daman bai shige su ba ya za a yi mutum ya ce mana a dare ɗaya ya je baitul maqdis kuma an yi mi'raji da shi amma sai na bakar baya na aka bada labarin a hanya aka ce masa gafa abinda abokin ka yake faɗa yace in dai shi ya faɗa yayi gaskiya in dai shi ya faɗa yayi gaskiya wasu malaman suka ce daga nan aka sa manzo Allah aka sa sai na Abubakar suna Siddiq in dai ya faɗa yayi gaskiya to Isra'i da Mi'raji shi ma abu ne da ya faru bayan shekara goma sha ɗaya ko sha biyu da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana taura shekara ɗaya a hijira wanda kusan wannan ita ce ta bi magana ta bi inganci a nan ne aka farlanta sallah aka fara salloli dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Isra'i da Mi'raj to waɗannan su ne abubuwa wanda suka fi fitowa fili da suka faru a rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta garin makka shekara goma sha uku kuma lallai akwai abubuwan da za a ɗauka na izina wasu mun ji su wasu kuma a tarihi an san su ba sai an fito an taɗaɗɗauko su ba zai zama kamar maimai ne su ne abubuwan da suka faru daga nan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ya fara bijirarwa da kansa mana ya fara zuwa wajen wasu ƙabilu da suke zuwa aikin haji wanda wannan shine shimfiɗar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina domin daga nan tarihin hijira kuma ya fara manzan sallama yana bijirar da kansa ga kabilun da suke zuwa aikin haji kamar yadda muka sani aikin haji tun kafin manzan sallama ana aikin haji tun zamanin annabi ibrahim ko domin a lokacinsa ne aka fara aikin haji allah margan sarki ya mai umarni da cewa wa'azin fin nasu bil hajji a tuta rijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa da ya shaɗu manafi alama zuwa ƙarshe to tun zamaninsa ana aikin hajji har zuwa zamanin mazan sallama mazan sallama ya ci gaba da zuwa wajen waɗannan ƙabilun yana kai musu yana gaya musu cewa eh, karɓa addinin musulunci a nan ne ya gamu da 'yan madina aka yi bai aka ba ula da ta biyu wanda insha Allah a darasi na gaba za mu ji domin yana da alaƙa da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa garin Madina a nan ne aka daura suka daura yarjejeniyar manzo sallama zai hijira gare su to wannan shine abin da zamu tattauna a yau a wannan majalisi wanda an ji cewa dai bamu karanta abinda malam ya kawo mana ba hijirar manzon sallama kuma waɗanda suna da muhimmanci kuma kamar shimfiɗa ce ta rayuwar manzon sallama a garin makka suna da muhimmanci malam bai kawo mana su ba kasancewar muktasar ne muktasar ma karami mana ya takaice shi ya takaice shi sosai da sosai domin rayuwar maka da madinan gaba ɗayansu bai fi alayi ya kawo su ba ya ce manzan salama ya yi shekara goma sha uku a garin makka a garin madinan ma haka bayan hijirar sai kuma ya kama mana manzan salama ya yi wa kama bil madina ashar ya zauna a madina shekara goma sannan daga nan manzan salama sai ya kawo mana wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga ya takaice amma dai in mun zo kamar yadda muka yi na makan za mu ɗau wasu daga cikin abubuwan da suka fi muhimmanci musamman yaƙoƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da kansa irin yaƙin Badar da Uhud da Hudaybiya da sauransu da Ahzab waɗanda suke da matukar muhimmanci da kuma izina da za a ɗauka a cikinsu Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya samu daga cikin waɗanda suke karanta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suke ɗaukar izina da abin da suke ji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa waɗanda suka rasu daga cikin musulmai da muminai Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauƙi cikin abubuwan da ake ciki cikin wannan ƙasa tamu Allah madaukakin sarki ya gyara mana shugabanninmu Allah madaukakin sarki ya gyara mana su domin gyaran idan shugabanni suka gyaru to al'umma sun gyaru a nan ne ina kiran mutane da su daina zagin shugabanni a ringa yi musu addu'a ko da ba ra'ayinku ba tare kuke ba baka siyasa ko baka wani in kai addu'ar kanka kaiwa eh, imamu Ahmad ibn Hanbal yake cewa da a ce na san ina da wata addu'a guda ɗaya wacce in na yi ta kai tsaye za a karɓa da shugabanni zan wa da shugaba zan wa kuma mun san irin wahalolin da ya sha to Allah madaukakin sarki ya gyara mana shugabanninmu ya sa su ringa mana adalci Allah madaukakin sarki ya gyara mana su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سلكوا بنيات الطريق فاصبحوا متنكبين عن الطريق الاكبر ce zahabar rijalul muqtada bi fi'alihim yawanci mazajen da in sun yi abu ake kwaikwayon su sun mutu wal munkiruna li kulli amrin munkari mutanen da in sun ga wani aikin munkari suke hanawa su ma duk sun mutu wa baqitu fi khalafin ka fi khalfin ko khalafin sai kuma yanzu na saura a cikin wasu mutane mamaya fa khalafa min ba'dihim khalfun kaga a wurare biyu ne dama a cikin alkur'ani fa khalafa min ba'dihim khalfun dinna wa wannan shine na biyun ko na farkon fa shafin shafin dama kenan ko wanda daga shi sai shafin sai izin ta tsana dab da karshe karshe fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu kitaba يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا هم سوى الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين to na zama yanzu na yi saura a cikin mutanen da yi zai yi nu ba'aduhun ba'adan kawai wannan ya zo ya ziga wannan liyad fa an mi'warin an mi'wari domin a ko liyad fa an mi'warun an o domin shi wannan mai aibi ya tashi ya kare wani mai aibi salaku bunayyatul tariq ba abin da suke sai bin bunayyatul tariq shine in kana kan hanya in kana tafiya a hanya musamman hanya ta burtali ai akwai hanyar da ita za ta miƙe ɗoɗa ta kai ka inda